Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta gano ko bayan damuwar da ke cikin zukatan waɗanda ba su da aikin yi, hakanan kuma rashin aikin yin na kawo tashin hankali tsakanin al'umma. Da yake jawabi a wurin ƙaddamar da taron noman alkama na rani a jihar Kaduna. gwamnan jihar kaduna malam nasu rufa'i ya gaya wa mahalarta taron bitar da za a yi domin wayar da kan manoma akan noman rani na alkaman cewa tunda dai Kaduna ba ta cikin jerin jihohin da ke da albarkatun mai to ya zama wajibi a rungumi noma domin kosai da noma ake rayuwa. Babban abin da gwamnatinmu ta gada da aka rantsar da mu shine matasanmu ba su da aiki yi. Wasu sun gama makaranta wasu ba su yi ba. To shi rashin aikin yi banda damuwa da yake kawo ma ɗan adam shi kansa yana sa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a al'umma. shi ya sa gwamnatinmu ta ce babban abin da za ta sa gaba shi ne, me za mu iya yi mu jawo hankalin matasanmu? su samu abin da daga safe zuwa yamma suna da aikin yi sannan kowane mako ko kowane wata suna da ɗan kuɗi a aljihunsu sai ka ga an zauna lafiya to mu abin da muka gada a nan arewacin najeriya shine noma ai ƙarfinmu kenan ba mu da mai mai yana can niger delta kuma kullum suna hana ma kira mai din wai dan kada mu nan mu samu wani abu kullun ane mana gori cewa a Najeriya ba abin da muke karawa amma ko mutum a rijiyar mai yake kwance in ya fito daga rijiyar mai sai ya ci abinci. Game da tsarin da gwamnatin jihar Kaduna za ta bi wajen tsamo matasa kusan dubu biyar wajen noman ranin kuwa gwamna Malam Nasu Rufa'i cewa ya yi. Dama jihar Kaduna ita ce na ɗaya wurin noman masara a Najeriya. Mu ne na ɗaya wurin noman waken soya. mu ne na ɗaya wurin noman citta jinja mu ne na ɗaya ko na biyu wurin tumatir ba a bamu baya ba wurin noman rake shi yasa muka ce a jihar Kaduna wayannan ƙananan hukumomi guda hudu ko biyar da muka tabbatar cewa za a iya noma alkama mu tara matasa dubu biyar zuwa dubu shida mu roƙe su ku gwada wannan sabon salo za a ba taki za a ba iri za a ba kayan da zai kashe kwari sannan in kuka gama ga wanda zai saya kuɗin hannu to duk wannan shirin muna ganin idan matasa waɗanda suka zo yau nan a ƙasa in baɗi suka dawo da babur waɗanda suka zo da babur baɗi suka dawo da mota matasa da dama za su ƙara zuwa to ko mai mahalarta wannan taron horar da matasa bitan noman alkamar rani za su ce sunana muhammad mai fada faki fatan da muke gwamnati ta taimaka mana da jali ingantacciya ai wata a bamu takin zamani ai kuma ba a zama noman yan Abuja da noman yan ƙauye ba kasance noman yan ƙauye ne cikakke za mu shuka mu gyara insha Allah sunana Asibi A Hassa daga Zaria Local Government mu da alhamdulillah mu da ma mu mata abinda muke so dama noma noma shine gishikin arzikin Najeriya ma gabaki daya yan arewa mu sun sa ido akan magana mai mai mai to me mai zai mana mu mata a dawo gona a yi noma kamar ni da kuke gani ni kan noma buhu ɗari biyu na masara. sunana alhassan balarabe musa abubuwan ma da ake gwamnati ke kashewa musamman a kuɗaɗen da ake ake kashewa wajen shigo da abinci za ga zai ragu saboda haka za ga cewa tattalin arzikin ƙasar nan zai bunƙasa kuma tattalin arzikin al'umma daga ƙasa zai bunƙasa. ana dai sa ran waɗannan matasa da suka fito daga ƙananan hukumomi hudu na jihar kaduna za su kwashe kwanaki uku ne suna koyon harkar noman rani na alkama a jihar kaduna. sannan gwamnatin ta tallafa musu da taki da iri da kuma maganin ƙwari. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.